Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin kwanne sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu je yadda duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da asuba. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. rukunin masana kimiyya a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who masu gudanar da bincike a kan cutar coronavirus wacce ta shafi sama da mutum miliyan 200 a fadin duniya kana ta hallaka sama da wasu miliyan biyu? sun isa wani asibiti a garin wuhan na kasar china da ya jinyar mutumin farko da ya kamu da cutar yanzu muka dawo daga asibitin jinyar tan da suka kware wurin jinyar cututtuka masu yadu kana suka yi jinyar wanda ya fara kamuwa da cutar a wuhan in ji wani masanin kimiyyar kwayar cuta dan asalin netherlands marion koopmans a wani sakon twitter ya ce labari da muka samu ya yi daidai da wanda muka jiyo daga likitoci masu kula da mutane da suka kamu da cutar wani dan rukunin ba a mulke masanin kimiyyar namun daji peter dazak ma'aiki da hukumar kiwon lafiyar halittu ya faɗa a wani saƙon twitter ya ce yana da muhimmanci a tattauna da likitoci da suka fara yaƙi da covid-19 cutar da coronavirus take haddasawa masana kimiyyar dai suna so ne su san inda wannan kwayar cutar ta fito da jikin wace dabba ce ta fito da kuma yadda ta shiga jikin dan adam wani lamari da ka iya ɗaukar tsawon shekaru kafin a gano cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka ta cdc ta fitar da wani umarnin gama gari da yammacin ranar juma'a na tilasta saka kyallin rufe fuska a cikin kowane nau'in sufurin jama'a wanda zai fara aiki a cikin daren gobe litinin yayin da ƙasar ke ƙara samun dubban mace-mace umarnin da zai fara aiki da karfe goma sha daya da minti hamsin da tara na daren litinin saura dakika daya a shiga ranar talata zai buƙaci matafiya su saka takunkumin rufe huska a cikin jiragen sama da jirgin ruwa da na ƙasa da motocin bus da taxi da kowane irin motoci na jama'a za a kuma buƙaci a saka takunkumin a wuraren ɗaukar ababen hawa a tashoshin mota da filayen saukan jiragen sama da tashoshin jiragen ruwa da na ƙasa. A ranar 21 ga watan Janairu, shugaba Biden ya umarci hukumomin gwamnati su gaggauta daukar matakan saka takunkumai a filayen saukar jiragen sama da kuma cikin jiragen kasuwa da cikin jirgin kasa da jirgin ruwa na jama'a da ƙananan jiragen ruwa da bus-bus da kowane irin sufurin jama'a. a ƙarƙashin shugabancin donald trump wanda ya kammala mulki a ranar 20 ga watan janairu hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka ta nemi a bada umarnin tilasta saka takunkumi a cikin sufuri amma hakan bai yiwu ba a maimakon haka sai hukumar ta bada shawarwari masu ƙarfi akan saka takunkumin ƙungiyar kamfanonin jiragen sama ta Amurka ta faɗa wa Biden a cikin wannan wata cewa nan gaba za ta hana dubban fasinjoji balaguro da za su kibiyewa umarnin saka takunkumin. Gwamnatin Habasha ta faɗa wa jami'an gwamnatin Biden a asirce cewa kura ta lafa a yankin Tigray mai fama da tashin hankali. Amma wata sabuwar shaida na nuni da mazauna wurin na ɓoye ne a cikin gidaje da harbin bindiga ya huhu da Kana yakin ya shafi ƙauyuka da dama ana kuma fama da ƙarancin abinci. yakin da ya fara a cikin watan nuwamba tsakanin sojojin habasha da na yankin tigiri da suka mamaye gwamnati kusan shekaru talatin na ci gaba galibi a ɓoye hanyoyin sadarwa sun lalace mazauna wurin kuma suna jin tsoron bada cikakken bayani ta wayar tarho kana an hana 'yan jarida gudanar da aikinsu ana ganin dubban mutane ne suka mutu a cikin wannan yakin karamin firaministan habasha da make mukunin da wasu takwarorinsa sun ba da bayani a wani taro da wata cibiyar raya demokuraɗiyya ta atlantic council ta shirya a ranar juma'a sun ce akwai kusan mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da ke tigiri wanda aka kai musu kayayyakin taimako sun kuma nuna rashin gamsuwa da karya da zarge-zargen siyasa da ake yi cewa ba a kula da 'yan gudun hijira daga makwabciya eritrea a cewar rahoton ma'aikatar yada labarai ta gwamnati da ake kira fana an dai ce jami'an gwamnatin biden sun halarci taron labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yayin da somaliya ke cika shekaru talatin da rushewar mulkin kama karya a kasar da kuma rikice-rikice da suka addabi kasar gwamnati ta shirya gudanar da zaben kasa mai cike da rikice-rikice wasu jihohin kasar guda biyu sun ki shiga cikin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin somaliya yayin da lokaci da aka kayyade ta ranar 8 ga watan janairu ke karatowa dokar majalisar dokokin ta baiwa shugaban kasa muhammad abdullah muhammad da 'yan majalisar dokokin su ci gaba da aiki amma idan suka haura ranar 8 ga watan fabrairu akwai yiwuwar fadawa cikin mummunan rikicin siyasa a kasar da ba a bukatar irin wannan tarzoma in ji wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman james wan ya faɗa a wannan mako a ƙarshe a jiya asabar sojojin ƙasar myanmar suka ce za su kiyaye kuma su tsare kundin tsarin mulkin ƙasar sanarwar na zuwa ne bayan da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da ofishin jakadancin ƙasashen yammacin duniya a myanmar suka bayyana damuwa a ranar juma'a game da yiwuwar sojoji za su iya yin juyin mulki a ƙasar a farkon makon nan ne babban hafsan sojan ƙasar janar ming aung hlaing ya ce ta yiwu soke kundin tsarin mulkin ƙasar na da muhimmanci a halin da ake ciki sojojin da a ƙasar ake kiransu da tatmadaw sun ce ba a fahimci kalaman na Helen ba ne. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa, kasuwa a kai miki dole. Masu saurari Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Yau shirin kasuwa a kai miki dole ya ziyarci kasuwar 'yan lemo birnin Kano a kan titin zuwa Zaria. Kasuwar 'yan lemo wato kasuwa ce da ake cinikayya da hada-hada irin ta kayan gwari kama daga lemo da ayaba da gwanda da kankana da dangoginsu waɗannan kayayyaki galibin su ana kawo su ne daga yankin kudancin najeriya kasuwar yan lemo ta yi shuhura wajen cinikayyar waɗannan ababe a yankin arewacin najeriya a tare da nima kuma ga wani bawan allah ya suna malamu abubakar dan mai fara ciniki da kai ba wahala mana abubakar leman ka saya ne ko kuma sayarwa ke lemo na saya daga ina ka zo daga fage dandali mm. yanzu guda nawa buhu nawa aka siya bahu ɗaya ne aka siya aka je kuma ya lamarin je muna saiwa sauki muna sai ai muna sai sauki muna wa sauki dama kuma shi ne kasuwa in ya dan daga kuma sai mu ba jama'a hakuri mu gaya masu yanayi mu sai masu yanda ya kamata ka ce buhu ɗaya ka siya nawa ka siya dubu biyar da ɗari bakwai yanzu za a iya cewa saukin ne ko kuma ya daga sauki ne domin allah yanzu da ya kan kaiwa na idan ya tsada yana kaiwa sha uku har sha biyar in yi tsada amma kuma yanzu dubu biyar ɗari bakwai ai kaga ya yi sauki. baya ga lemo kamar na ga wannan kankana mata kace. kankana ta wace gwanda ta wace abarba ta wace ina da ayaba ma ta wace. to yanzu ita kankana fa lamarin take kankana ma tana sauki domin Allah dan mu ba ma cewa tsada in ba tsada ba ce tsakanin da Allah ita ma tana sauki eh. barba ta fi komai sauki yanzu komai yana sauki tsakanin da Allah a gidan nan yanzu waɗannan waɗannan kayayyakin da ka saya eh. wai yau za su kare koya izinin ubangiji in Allah ya yarda gobe ma ka dake in Allah ya yarda kullun sai na zo in Allah ya yarda kuma duk nan ka ce cinike da kai ba wahala ni kaɗai ne a wai me yasa ina wannan lakabin ya samu sunan eh, inda ya samu suna ni a ciniki ba na son ka ni ba na san wahalar da kai a shekarar kano kana zuwa kana wannan sana'a gaskiya na hore kana talatin da biyar ina wannan harka an da lewe ma muke sowa To Mala Abubakar muna godiya To godiya nake Ubangiji Allah ya saka da alheri Allah ya kai ka gida lafiya. Amin na gode. Ubangiji Allah ya kara arziki. Yanzu kuma ina tare da wani malami ya sunanka. Sunana Sunusi Umar. Malam Sunusi kaman na ganka a kanka. Eh gaskiya ne. Sakamakon mun yanayi na sanyi da yanayin rashin ciniki na kasuwa wannan shine dalilin da ya sa na zauna a kan kayan saboda in ka lura maza ga ai babu wasu masiya wanda suke tuntuɓa kayan suke dudduba farantana har a tashi a dinga wani kasuwa da sauransu na ga tarin buhunhunan lemo da sauransu daga ina kuke samu lemon lemon ne daga benue ake kawo shi zuwa nan garin garin kano kuma ya zo ya tarar da gari a yanayin rashin kasuwa na ciniki sakamakon sanyi da ake fama da shi rashin ciniki na kasuwa dama ana sanyi babu ciniki sosai kenan eh sakamakon eh, gaskiya ne ba a fiye shan lemon ba saboda da sanyi zaka ga yawanci mutane suna komawa gida da wuri kuma ba kowa ne yake shan abin sanyi ba haka su kuma lemo yawanci masu siyan buhu ɗaya biyu sun fi cinikinsa da daddare wasu kuma suna dawa daga kasuwa ba ma sa ɗaya ba su kawai suke tafiya gida saboda yanayi na sanyin gari to Allah ce ma ah, masu taurare gane a sashen da ake sayar da abar da ake cewa agwaluma ga ta nan kwando-kwando da masu sayarwa da kuma masu sayi a karmakan kamar na ga kayan na a gaban kai ko naka ne nawa ne kayan ya harkokin kasuwar alhamdulillah da godiya mun gode Allah wannan agwalama na ganta kwando kwando an kifa mata ganyayyaki daga ina kuke samu ta ne ana kawo daga daga Osun state daga Ibadan mm. daga Ondo state daga Ikiti da ana kawo wa wannan wuraren mm. eh da ana kawo ta to eh, kullun ake kawo ko kuma a sati sati ko lokaci lokaci ne eh, kullun ake kawo muke sokewa mm. muna yin ton muna sokewa karfe goma na safe idan aka kira karfe hudu na yamma mun rufe ton duwace ta zo sai gobe za mu sauke. kaman a rana kuna sauke eh, motoci nawa. muna sauke mota sha biyar mota ashirin da abin da ta samu sai mu sauke. wai motar ma wace iri ce roka ce ko irin j5 din eh ana kawo a j5 ana kawo a pakas. Hmm. eh babban mota ta shida hmm. ana kawo duka. kamar mota ɗaya tana yin nawa. kwandon da ake sa a ciki ya eh. eh, ana samun kwando 65 wata na dauko 70 shi kuma kwandon nan kuke sayarwa kuke sa muna sayarwa dubu biyar da ɗari biyar dubu shida hmm. in ta yi kyau muna sayarwa dubu shida da ɗari biyar. wai ita wannan abin da ake cewa agwaluma me ake da ita? na ana shanta ne mafi akasari yan kananan yara haka da mata suka fi shanta. Ah, masu sarari har yanzu dai ina wurin yan agwaluma din nan ya suna malamin. muhammadu lawai. daga ina. daga katsina. na'am daga katsina da ke. wai daga katsinan ka zo sayan agwaluma eh, ka sanar zo sayan ta ba eh. tabba to agwaluma gaskiya lafiya lau da yara da maza eh. da mata lafiya lau ana santa. ta wai da ka zo nan buhu na kwando nawa ka saya kwando hmm. zan sai kwando kamar talatin ashirin ashirin da biyu zuwa sha biyar ka ce mota guda kake saya wai duk a katsina ake shanyewa duka a katsina akalla ko muna zuwa mu wuce ko za mu zo kamar mu biyar shidda bakwai kwana ɗaya kwana biyu a kullum za mu zo. Kowa kuma zai sai buhu a kwando talatin? A to aka san kari kari shi ne yayi. Mm. Wani zai iya sayan biyar, mm. wani zai iya sayan shida, wani zai iya sayan goma, mm. wani zai iya sayan ashirin, wani zai iya sayan talatin. Wani zai iya sayan ko ya farashin na yau ne na gan ah, kaman azubatun ah, ɗazu kana dariya kaman ko ya kasa ne a domin Allah farashi yau alhamdulillah gaskiya yau farashi ya kasa sauki eh. domin Allah yau alhamdulillah yau idan ka je da kwando 20 din nan zuwa 30 da ka kan saya eh. um, jibge shi kake ka dinga sayarwa da kwaya biyu da kwaya goma a'a ina da yara na nima da su nake zuwa an kai ma eh. sai da ita so ma din ka rarraba musu yawa rarraba musu ba yawa yawa yi tabbas shiga lunguna lunguna sai da ita to godiya muke malam Muhammadu Lawai yanzu ina tare da wani mai gyaran kwando ya sunan Suna sunana Haruna ka Haruna gashi na kana dinke agwaluma eh. to kai aikin ka kenan aikin mu kenan ko muna sayan kwando muna sayarwa to idan yanzu aka saya sai wa mutum wannan aikin na ka sa ganye a kai kuma kana dinkewa da zare. Eh, a gwalima agwaluma tafi kyau ne saboda kafin ya je sauke ta. Eh. Ya sauke ta da kyau kenan kaga an gyara ta hmm. ba wani abin da zai zo ko wani da ya zo same ta. Na gane. A tada ni ga wani malami ya suna. Sunana Ibrahim Muhammad Sani muna bangaren sai da abarba da gwanda. Muna sayar da abarba da gwanda bangaren mu. kuma alhamdulillah yanzu lokaci ne na kaya ya samu gaba kamar kwanakan baya da suka shige ba yanzu. to ya kamar yanayin samuwar ta sige daga ina kuke samun waɗannan kaya. yawwa wannan kaya dai namu yana zuwa daga bangaren kudancin najeriya da ake kawo mana musamman ma bangaren su benin hakan nan ake kawo abarba da gwanda kuma yanzu alhamdulillah kamar da na gaya ma kayan nan dai yanzu yana dan afuwa ba kamar kwanakan baya ba da suka wuce amma ka ce suna samuwa amma ni yanzu wacce nake gani yanzu a gaban ka gata ba ta fi kirge da yatsuna ba gaskiya ne wannan to wannan ka ga yanzu kamar da ka gani a gabana a kwanakan baya wannan muna sayan ta duk kwaya ɗaya mu ma yanda muke sayan ta dozin din muna sayan ta dubu hudu ko uku da ɗari biyar haka amma yanzu domin Allah ta dan samu muna sayan ta dubu biyu da ɗari biyar mu ma mu dan nemi namu akai an ci dama sonan nan ku ta safa ce gashi yanzu ba a fi karfe goma da motsi ba yanzu kana cewa ka sayar wajen gudan kwaya hamsin. eh gaskiya ne wannan ta safa ce amma kuma wasu lokutan mutanen da suke zuwa daga nesa su ne sukan zo da rana ma suna saya na kusa kusa kuma su ne suke zuwa da sassafen amma har zuwa karfe ɗaya karfe biyu muna kaiwa muna sai da sayar ma na wurin. gashi yanzu saura yar kaɗan zaka kuma sai wata ne. a'a saboda yanayi na sanyi yanzu kayan namu yanzu lokacin sanyi bai fiye shiga sosai ba wallahi amma yanzu idan wannan ta kare alhamdulillah abinda na samu Allah masa albarka sai kuma Allah ya kai mu gobe lafiya akan soke mota kaman 20 ko 30 ma a kullun haka na abarba kullun insha Allah To yanzu me zaka ce game da wannan sana'a? A gaskiya alhamdulillah sai godiya sana'a mun taso a kanta tun da dadewa shekara na kai shekara kaman goma sha biyu haka kuma sai dai godiya mun gode Allah kuma muna samu muna ci muna sha har mun mallaki muhalli akan ta kawo ko mu ce mu gode Allah ko ba haka bane. kwastomominka na gida ne ko kuma akwai waɗanda suke zuwa eh akwai waɗanda suke na gida akwai kuma waɗanda suke zuwa daga wasu bangare na jihohi na Najeriya kamar Katsina Kaduna Bauchi su Yobe haka duk suna zuwa suna jigawa duk suna zuwa suna tsansu sayan kai a gurin mu eh amma na gidan mun dan fi mu'amala su su din idan suka zo yau na wajen sukan dan ɗauki kamar sati ɗaya kafin ko kwana biyar haka kafin su dawo amma su na gida kullum ne muke mu'amala su duk wanda ya saya yau gobe ma zai dawo ya saya da muke ma ya suna malam isa bici malam isa bici ga ma a kasuwar ku yau eh, kun kasa agwaluma da ma mangoro da sauransu ya kasuwar take yau kasuwa alhamdulillah mun gode Allah ciniki kuma yana tafiya yadda ake so hmm. wannan mangoro da agwaluma ina kuke ka samu shi daga kasashen yarbawa ake kawo agwaluma hmm. mangoro kuma jihar neja hmm. kaman ana ita gwalma na ganta a kwando mangwara kuma ana sako shi a kwali an sa takarda kuma na ga wani daga ciki yawancinsa kaman kore-kore ne ya lamar yake abin da sa ake zubo kore akwai baki da suke zuwa su saya su tafi da ita nizar wanda ya ce kore-kore ya zuba a mota ko da ta kwana biyu sanda za ta je can ta nuna wanda za su sai a nan gida ko jihar kano ya su sai ya. mai tafiya da ita nesa ba zai sayo da ta nuna ba kafin ya je za ta iya samun matsala eh, eh sai kora koren kan aje ta nuna ana fita da ita katsina ana kai ta gashuwa ana kai ta ah, maiduguri amma dai majority masayanta yan nan jihar kano ake talla a cikin gari ma saurare da haka muka zo wa karshen ziyarar mu ga kasuwar yan lemo inda muka tattauna da masu sana'ar kayan gwari kamar su mangoro agwaluma kankana lemo abarba da makamantansu kuma a dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku sunana mahmud kwali nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. shirin Hausa. Kasuwa a kai ne. Kasuwa Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. ina aiki da Salama Baptist Church wato Iglesiyar Baptist zan koyi karatu na daga cikin littafin ishaya sura arba'in da biyu aya goma sha hudu yana mai cewa Allah ya ce na daɗe na yi shiru ba wa jama'a ta ba amma yanzu lokaci ya yi da zan yi wani abu kan magana na shi ne lokaci ya yi komi da lokaci sa a duniya kamar yadda littafin Ecclesiastes sura uku aya ɗaya yana mai cewa a nan inda muka samu karatu Allah da kansa ke magana yana mai cewa domin yan Isra'ila sun yi kuka sun kuka domin suna sarta na bautan shi shi yasa Allah yana gaya musu da cewa lokaci yayi da zai yi wani abu a madadinmu. ya ku yan wana yan Najeriya da Krista da baki daya lokaci ya yi da Allah zai yi wani abu game da rayuwarmu musamman mabiyin Krista da kuma Najeriya da baki daya menene ya kamata mu a su bi mu yi domin ubangiji ya ansa addu'a mu mu dawo wurin almasihu mu yi addu'a cikin bangaskiyar ruwa kar ya zama addu'a ta baki amma ya zama addu'a da zai fita daga birnin zuciyar mu na biyu mu zama masu bangaskiya saboda haka nan yan wana ina roƙon ku mu koma wurin alfihu mu zama masu yin addu'a mu zama masu bangaskiya ta haka ubangiji zai ansa mana Allah ya samu na albarka amin madalla masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin suma amin Lafiya uwar jiki. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a cikin wani shirin na lafiya uwar jiki wanda ke kawo muku bayanai akan batutuwa da suka danganci kiwon lafiya. Kamar kullum ni ce Aisha Tusule. A cikin wannan shirin za ku ji yadda ya kamata mu kula da yara ƙanana a lokacin sanyi. Sanyi irin namu na ƙasashen Afirka da muke fuskantar barazanar kwararowar hamada. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta jiyo mana daga bakin likitan yara Dr. Tambari Muhammad Bari Dauda da ke babban asibiti a birnin Zindar. Doktor a wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na tsananin sanyi ga iska ga kura kamar waɗanne irin cututtuka ne na yara aka fi cin karo da su. kun san yanzu da yake ga sanyi ga ga canjin yanayi da yake iya zo ya koma yawanci duka cutan da an yi samu wajen yara cuta ne wanda ya shahi majina haka majina tun daga hanci har ga makogoro har ya shayi huhu ko yojin iska na huhu duka wa'annan sanyi yana iya don ga kura ya zo ya cutar da yara kuma irin wanga canji na yanayi na sanyi da kura yana iya kawo tashin kamar cutar huka hakan tunda a lokacin sanyi wannan iskan na sanyi yana sa kamar yoji na iska na huhu su kara matsewa na lumfashi in sun ka ƙara matsewa shine ke sa asim sai ya tashi yaro yana da matsala lumfashi banda wannan duka cutoci da ya shahi huhu ya shahi makogoro ya shahi kamar koka sanyi yana iya haddasa tashin kamar emasi su ma 'yan emasi kamar ciwon kashi yana iya tsananta ya yi kamari kuma duk wani abin da ya shahi a masanin kashi duka yana iya ya samu tashi a lokacin wannan canji na yanayi hal ma abin da ya shahi cuta ta wajen ido hakan ga wannan iskan wanda yake zuwa na yana iya kawo yawan cutocin ciwon ido wani ruwan hanci da wani makoshi ya kumbura Eh, yaro ya gaza samun lunwashi yana gurnani hakan ga wajen kwana da abin ga duka wannan abubuwa suna iya su samu da tari da wani ciwon kunne da duka sanyi da kura da wasu abubuwa duk suna iya haddasa su yaran kamar masu shekaru nawa ne irin wannan eh, matsaloli ya kamawa Kamar cikin yaran ya zan kashi-kashi ne kamar eh, daga haihuwa zuwa wata shida daga wata shida zuwa kasa ga shekara biyar kuma da abin da yi shekara biyar to yaren da dai sun kahi matsala kamar daga haihuwa ne zuwa kasa ga shekara biyar kuma daga wata shida abin da ya zan kasa ga shekara biyar saboda mi saboda eh, daga wata shida kamar kare da yaro yake samu ta wajen nonon uwashi bisa ga cutoci ya rage kina a wannan lokaci duka wani ciwo hakan ga yana iya yayi samun yaro wannan yara su sun yi samun wannan matsala bisa ga wannan cuta saboda a wannan lokacin kare da suke samu ta hanyar nono na uwarsu ya rage kuma eh, duka wasu an yaye su wasu ba a yaye su ba suna ɗan sha amma ba kwarai ba kuma wajen abinci an samu canji na yanayin abinci yanayin garkuwar jiki ta samu ɗan raguwa kaɗan to wannan yaran sun yi eh, matsalar kamuwa da wa'annan cuta ko da yake cuta ce wadda tana iya ta shahi yaro tun daga haihuwa mutanen. akan gani wani lokaci kamar yara 'yan jarirai eh. daga an aihe su a aihe su da kamar wata mura haka kirji ya rike hanci ba sa iya shi makogoro ya rike kamar ne ke kawo wannan matsala to shi wajen harka yara kankana kun san ya danganta ma ga wurin da an ka haye su hakan ga ya kamata a ɗauki mataki inda ma za a haihuwa inda za a haihuwa ya kamata a ce wannan gidan wuri ne mai dan gumi-gumi kamar kuma an rihe fenet an rihe tagogi an tsaye da fanka an tsaye da climatizer kuma su kankan su yaran kama da an haiho su an sa wasu ragga an goge musu jikinsu kuma an rihe su an sa su a nono su wannan jariran kamata yi ma rana ta farin har ta biyu kalma amma musu wani wanka kwa ya kamata a bar tsumbula su cikin wannan ruwan ko da ruwan zahi ne ya kamata kamar awa 24 hakan ga bai kamata ba ma a musu wanka kawai a sa su su ji gumin jikin wasu a rihe su da kyau hmm. kuma bayan bayan ma awa 24 kwa kamar ruwan da ya kamata a musu wanka ba ruwan zahi ba ne haka ya kamata a musu wanka ruwa ne hakan ga ake cewa masu gumi wanda ba su cuta ma jiki saboda shi ma zahin kwarai zuwa sanyin kwarai wata matsala ne ga yaro tunda yaro kwalwashi shi ba ta da karhin ta ɗauki zahi kwarai ko ta ɗauki sanyi kwarai shi ne yake sa ku ga wasu yaren nan kamar suna da matsalar lumhashi da an haihe su kuma ya danganta da haihuwa ita kan kanta tunda in an yi haihuwa cikin matsala yaro shi kankan shi yana iya samu matsalar lumhashi saboda kwalwar shi ba ta sheda ba da kyau ta samu iska mai kyau kuma babban rashin mataki da yake iya haddasa irin wannan abin kamar yaro ya kamata da an haihe shi cikin awar da an haihe shi ya kamata an sa shi ga nonon uwashi kuma ya sha nono tsantsa sai a ce a a bari sai an wanke nono koko sai an ba yaro nonon wata akuya can ko na wata saniya yakin nan daga baya a ce a sa shi nono yaro da an haihe shi a aza shi bisa kirjin uwashi gumin nan na uwashi ya gamu da gumin jikin shi kuma bakin shi ya zan kusa ga hantsa uwar shi kenan ya kama nono ya sha wannan shine zai sa wannan dakashin na warin ya samu karhin jiki kuma ya samu raguwar cuta in bai sha dakashin nan na warin ba akwai matsala tunda cikin wannan dakashin na warin kamar rigakafi ne ga wasu cutoci da yawa A gaida tamar da wannan bincike, ina fata idan kunne ya ji jiki ya tsira. A tara mako na gaba don sauraron wani shirin. A madadin Julie Leathers Gresham ni ce Aisha Tisle mu kasance cikin koshin lafiya. baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku.